يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ما لم يد ينوى لبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da nuna muna wannan dare na lahadi takwas ga watan rajab hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda kuma ya daidai da ashirin da takwas ga watan janairu miladiya dubu biyu da ashirin da uku muna a masallacin imamu malik ne da ke bisa titin gero a unguwar rinjin sambo da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin irshadu salik ila ashirafil masalik littafi ne mai bayani a cikin matsaloli na ibada da mu'amala wato na fiƙihu a kuma zabar imamu malik rahimahullah a cikin ci gaba da karatun za mu tashi faslun istiqbal qiblat shar darasin mana goma sha hudu kenan za mu gabatar cikin wannan daren da ikon Allah mai littafin ya ce faslun wannan fasali ne istiqbal al-qibla fuskantar al-qibla wurin yin sallah shartun fi salati sharadi ne a cikin sallah al-qibla masallacin ka'aba kenan al-qibla kenan saboda haka ba mahudar rana ake fuskanta a wurin sallah ba ba mahudar rana ba ba kudu ba ba arewa ba sai dai inda ƙaba yake can ne ake fuskanta yasa Allah subhanahu ta'ala ya ce wa haisu ma kuntum fawallu wujuhakum shaqqarahu a duk inda kuke a faɗin duniya to kuma da fuskanku wajen ɗakin ƙaba wasu a nan yammacin afirka da ke fuskantar mahudar rana ana sallah ko sun ta saudiya inda ba cikin masallaci ba ne su kaɗai za su sallah sai na rana ka hudu ina rana ka hudu ba ka fuskanta <laughs> alhali madina kudu alƙiblar su take ba gabas ba sharaɗi da kuma rukuni suna haɗuwa a wani wuri sannan kuma suna rabuwa ce rukuni abinda ibada ba ta yi wa fashe da shi sharaɗi ma haka nan ibada ba ta yi watsi da shi to abin da aka ce sharaɗi ne in babu shi babu abin da aka shaɗanta, saboda haka a nan da rukuni da sharaɗi sun zama abu guda ke ne wato muhimmancinsu guda inda suke bambanta a rage mini hankali ko a kashe min ma'aita hmm. majina rukuni cikin ibada yake amma shi sharaɗi ba cikin ibada yake ba ana sun bambanta kafara harama rukuni ne a cikin sallah rukuni ne cikin sallah karatun fatiha ruku'u ɗauwa daga ruku'u rukunai na a cikin sallah amma shi sharaɗi wajen sallah yake ba cikin sallah yake ba ba cikin ibada yake ba sai an samar da sharaɗin tukuna za a shiga cikin ibada Allah subhanahu wata'ala ya ce aqimin salata li duluki shams aqimin salata ka tsaye da sallah li duluki shams saboda karkatar rana a tsakiyar sama saboda shigan lokacin sallah saboda ka shigan lokacin sallah sharaɗi ne na ingancin ibada idan lokaci bai shiga ba aka yi sallah to sallah ba ta yi ba kamar yadda aka yi sallah ba da niyya ba sallah ba ta yi ba ko ba da ɗaya daga cikin rukunan sallar ba sallar ba ta yi ba ko a ce raka'a ta lalace to haka nan ma shar saboda haka malamai yawanci ba su lissafa shigan lokaci a cikin rukunan Allah sai al'abhari daga cikin malaman malikiya shi ne ya sa shigar lokaci a cikin rukunan sallah saboda haka shara'i kenan fuskantar alƙibla shara'i ne don sai an fuskanta tukunna za a fara sallah saboda haka fuskantar alƙibla wannan sharaɗin ba cikin sallah ke saturul aura Suturci al'aura sharaɗi ne a cikin sallah to sai an suturci al'auran tukunna a shiga sallah taharatul hadasi wal khabas tsarkin hadasi da tsarkin khabasi tsarkin hadasi shine tsarkin ƙazantar da ɗan adam ke fitarwa a jikinsa fitsari bayan gari mani mazi wadi eh, wadi eh, hitsari da wadi da mazi wannan bayan gari su ake wa taharatul hadas taharatul habas tsarkake tufafi da kuma wurin da mutum zai sallah sai an yi su tukunna ne za a fara sallah to waɗannan su ne sharuɗa na sallah saboda haka wajen sallah suke ba cikin sallah suke ba idan aka bar rukuni na sallah da mantuwa ko da gangan babu wannan ibada amma sharaɗi inda mantuwa ne aka bari ba tuna ba kahin a tuna lokacin sallar ya wuce to sallar ta yi in sharaɗi ne aka mance da shi a sharaɗi da rukuni sai suka bambanta istiqbalul qiblati fuskantar alqibla shartun fi salat illa fi shiddatil khawf face idan ana cikin tsananin tsoro ana yaƙi da abokan gaba ga cikin tsananin tsoro to ba lokaci na tsayawa cewa sai an fuskanci alƙibla sannan ne za a yi sallah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce eh, fasallu qiyaman aw rukbana ku yi sallah idan kuna bisa ababen hawa ne ko kuma kuna tahina akan kafafunku da duk yadda dama ma ta samu za a ibada akan haka ne mai littafin ya ce wata haƙoƙihi da kuma tabbatar da cewa an yi daidai da alƙibla na masharaɗi ne ga wanda ke ganin ɗakin ƙaba wanda ke cikin maka wanda ke kusa ga shiga masallacin dole ne sai ya tabbatar da ya isa ba ya yi daidai da ƙabar tukunan amma wanda ba cin take ba jihar da ƙabar take ce ake son ya fuskanta saboda ka babu takalluf dangane da lamarin shari'a kamar yadda wancan sati muka fara bayani a kai idan za a da alƙibla ba sai an kawo kwamfas an aza an auna takalluf ne da shari'a bata ta ɗora mana ba in hanyar kuma ga waɗanda ke da ba ce musu saboda ni amma waɗanda ba su da kuma ba a kallafa musu dole sai sun samu ba su nemi waɗanda suka sa alƙibla da dare su zo su diba tauraru su fitar musu alƙibla in za a azama masallaci annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake a madina yana magana yana cewa ma bainal mashriq wal maghrib qiblatun idza istiqbalat al qibla tsakanin al maghrib al mashriq mahudar rana naka zagayo har mafaɗar rana duk gaba ɗaya ce alƙibla ce matuƙar dai an sa gaba inda alƙibla ce kamar yadda na ce alƙiblar mutanen madina kudu take ɗan makka kudu take ga madina saboda kan za su sallah kudu suke fuskanta fuskantar kudu din nan sawa'an abin nan na gabas maso kudu aka fuskanta alƙibla ce ko kudu aka fuskanta alƙibla ce ko kudu maso yamma alƙibla ce don da aka sa gaba aka yi sallah sallar ta yi إذا استقبلت القبلة دي وجع القبلة أكا في السكنتا با يما ست أكا في السكنتا وكما قبل ست أكا في السكنتا با أن كتا زوا كدو تجيكنا القبلة أم في السكنتا القبلة الدين إن الدين يسر ولا تعسر الدين توكيني توكركت أنت وما جعل عليكم في الدين من حرج Allah ce ba sanya muku kunci da matsuwa a cikin addini ba amma duk lokacin da mutum zai sallah ya tabbatar da ya fuskanci alƙibla ɗin sak inda ake ce in kudu ce to ya tabbatar da ya fuskanci kudu ɗin daidai zuciya ta fi natsuwa sannan kuma ya fi zama daidai bisa ga wanda zai tsaya duk yadda ya ga dama yace ba dai an ce an sa gaba al-qibla ba ta al-qibla ne sa gaba to ai kokari a daidaita al alƙibla wata haƙuƙi wannan filati fi safarin ƙasari ala dabba sannan yin na sallar nafila a tafiyar da ake sallar kasaru ala dabba bisa ga dabba yi haka nan yana halatta inda duk dabba ta sa gaba mutum zai ta nafila a bisa dabba yana ruku'u yana sujada duk da ima yana mai nuni da kai ne ga ruku'u da kuma sujada ba sai ya daidaici alƙiblar ba an halatta mai yin hakan to fa yalzamu batu isabatuha wanda ke zaune cikin garin maka shine mu'ayyinuha mu yalzamce shi isabatuha ai daidai da ɗakin kaba wa ghayrahu wanda ba zaune ke cikin maka ba fa jihatuha ya fuskanci jihar da kaba ɗin take shi kenan an sauwaka mai bayan ashkalat idan alƙibla ta rikice aka kasa gane jihar da alƙiblar take ta harra shi mai tsalla sai ya kirdada ibi alamomin da yake iya gane alƙibla da su duk tunanin shi ya firin jaya to ya sa gaba can yi sallah fa in ta khayyara jihatan idan ya zabi jiha daya eh, fa in ta khayyara jihatan idan ya zabi jiha ɗaya ya yi sallar shi kenan sallarsa ta yi waƙila wasu malamai kuma suka ce yusalli salli arba'in ila arba'i jihatin a sai da ya salla hudu wato ya salla sau hudu ya fuskanci gabas ya fuskanci jiha kaza shi salla ya fuskanci kishiyarta shi salla shi fuskanci yiwuwar shi fuskanci kishiyarta kuma shi salla wannan salla gudan zai maimaita ta sau hudu a kowace jiha ra'ayin wasu malamai kenan kowace jiha ce to da abin da yayi wannan akwai takalluf ciki hmm. kamar yadda hadisin zaid ibn arqam radiyallahu anhu ya zo. annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa do al-qibla ta rikice musu suka kasa gane al-qibla suka sa gaba suka yi sallah ko da rana ta hudu sai ga shi sun ta gaba ba da alƙibla ba su yi sallah yaya matsayin sallar su Allah subhanahu wata'ala sai saukar da aya walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thumma wajhu Allah al-mashriq mahudar rana al-maghrib jihar da rana ke faduwa wato duk jihohi gaba ɗai jiha ce ta ubangiji duk gaba ɗai jihohin na ubangiji saboda haka duk inda kuka sa gaba kuka sallah ba ehm, na ma tuwallo fasam na wajihullah wancan jihar da kuka sa gaba to alƙibla ce ta ubangiji yake nan sallar ku ta yi ehm, su malikiya ko kuma fuqaha'u suna cewa ne idan mutum ya kuskura alƙibla idan sallah bata wuce ba to ana so in mai da sallar istihbaban bisa ga mustahabbanci amma ba bisa ga wajabci ba dai kirdadan sai bai dace da alƙiblar ba ko da rana ce za ta hudo ko gajimari ya kuranye sai gashi ya yi sallah ba ga alƙibla ba to idan lokacin sallar ya wuce ba in zuhur ce rana ba ta faɗi ba ko la'asar rana ba ta faɗi ba to ya mai da sallar musu istihbaban sadu wannan istihbaban ɗin al haɓu hukumin ne wal hukmi hataju ila dalil duk wanda zai hukunci kuma yana da bukata ya kawo dalilin da yasa yi wannan hukunci saboda haka ba sai an maimaita sallar ba fa'in ta bayyana al-khata'u fi afna'iha istadara idan kuskure ya bayyana a tsakiyar sallah istadara to mai sallah sai ya juya yana cikin sallah ya yi kirgada cewa ga alƙibla nan kudu ya sa gaba yana cikin sallarsa sai ga gara na inda ta hudu sai juya daga kudun sai fuskanci alƙiblar daidai da daidai ko yana cikin kallon wani ya faɗa mai cewa wani ai ba alƙibla kake dibi ba nan da suke dibi yammace suka dibi kuma gabas aka dibi to sai juya ya diba ya dibi gabas wa ba da ha akwai littafin ke magana cikin littafin malikiya idan ya kasance maimakon gabas sai sa ta gaba kudu ko arewa to juyawa ɗaya zai iya fuskanta amma in yamma ya sa gaba to sai ya yanke sallah ko muktasar khalil ne ke da wannan bayanin ba da iya tuna wani littafi da amma dina karanta shi to duk wannan kissar canza alƙibla ta jifa da wannan hukunci don lokaci da aka canza alƙibla arewa suke fuskanta cikin sallah aka mai da alƙibla kudu kuma cikin sallan suka juya liman ya koma sahu na ƙarshe inda sahun ƙarshe yake ɗan sahun ƙarshe suka koma inda liman yake kuma aka ci gaba da sallah cikin sallah kuma masallacin kuba haka nan ya faru sannan masjidin ƙiblatain nan ma haka nan ya faru amma ba su yanke sallah ba to saboda haka wannan kissar ta jingina da hukuncin waɗanda suka ce in an ba alƙibla baya tsakiyar sallah yankewa za a yi ba za a yanke ba sai a juya sai a fuskanci alƙibla wa gairul mujtahidi wanda ba mujtahid ba wanda bai sa alƙibla ba kenan wanda duk ya sa alƙibla to a wurin alƙibla shi mujtahidun ne sai dai wani ya koyi da shi ba shi shi koyi da wani ba to wanda ba mujtahidun ba yuqallidu arifan bi jihatiha sai ya rataya ga wani wanda ya san jiha al-qiblat sai ya koyi da shi shikenan ba sai ya tsaya kirdada ba ka sauka garin da da garin ku ba kana bako baka san ina ne al-qibla ba ko ko baka san al-qibla ba in an ce ma wani in to fitar na alƙibla ga masallaci za ma za ba ka san ina ne alƙibla saboda haka gairin mujtahid kake anan za ka yi taqalidi da mahari na masallatai inda duk ga mihrabin masallaci to shi ke nan ka ci a ga alƙibla a huta kal'a'ama kamar makaho zai koyi da wanda yake mai gani ne وداخل القرية المسلمة يعمل على محرابها wanda ya shiga wani gari wannan garin garin musulmai ne to ya amalu ala mihrabiha ya aiki da mihrabin masallacin ifan mujtahidun ne kahin ya aiki da sai ya yi amfani da ijtihadin shi tukunne ya ga mihrabin wai masallacin da ya gani daidai ne da alƙibla in ya gaba daidai ba ne ya yi tabbatun mihrabin in ya ga daidai ne kuma bismillah ya koyi da shi wallahu alam abinda malamin ya kawo kenan dangane da istiqbal al-qibla shartun fi salat sai faslin saturul aurati shartun amma yake suturci al'aura shartun sharaɗi ne ga ingancin sallah ga wanda ke da abin da zai suturci al'aurarsa fuskantar alƙibla ko mutum da iyawa ana iya juya shi a fuskantar da shi idan akwai wanda zai fuskantar da shi kusa da shi kamar makaho to suturci al'aura in kana da abin da za ka suturci al'aura to sharaɗi ne wahiyar minar rajuli al'auran namiji ma bai da surrati ila rukba daga cibi zuwa gwiwa in ya kasance zani guda gare ka to ɗarma ka rufe daga cibi zuwa gwiwa ka ɗarma zane shi kenan ya ishe ka kai sallar in babbar shawal gare ka shi kaɗe to ɗarma ɗai shi kaɗe yi sallah sallar ta yi kan ƙarfe al'aurat fa'in lam yajid illa izaran idan bai da wasu tufafi face sai makuru ko kuma zani ita zara bai sa makurun karma ko a ce wando kaɗai gare shi to ya sa wandon ko ya jawo wando har ya rufe ci au sauban wasi'an ko kuma zani ne guda mai faɗi in haka ne hafa bihi sai ya lulluɓa da zanin wa na baina tsarafaihi sai ya warlin bakina in ya lullubo zanin daga baya sai jefa gehe guda nan bisa faɗa ya jehe jefa gehe guda nan bisa faɗa ya kama can bayan wuya ya daure warlin ba kenan in yi haka nan shi nan sai ya salla shi wa kuma sai ya kulla wayannan ƙarshen wannan sanin da ya jefa a bayan wuyarsa ala atiqihi akan bayan kafadunsa ina gama wannan matsalar wa tukrahu sarawilu bil firadiha makaruhi na yin sallah saye da wando shi kadai ga wanda yake yana da tufafin da zai sa sai ya wando kaɗai ya sa ya jawo ya rufe cibiyar tsuke gal ko ya tsuke zariya har yi haka nan makaruhi ne wal muhaddid lirikatihi sannan tufafin da shi ma bai da kauri maras kauri makaruhi biyan sallah saye da wannan tufafin saboda mai aka karanta da rifkatihi saboda zamansa silili ba mai kauri ba ko da yana da faɗi in bai da kauri iska zai buga sai ya laƙe ga jikin in tufafi ya laƙe ga jikin mutum ba mai kauri ba ne ana ya gani al'aurarsa ko da a cikin tufafin ne saboda haka ana son tufafin da za a sa a yi sallah ya zama mai kauri sannan kuma mai faɗi da ba mai maƙi jiki ba wal amatu Shi ne ce to ita boya rajuli kamar namiji take wato ita ma al'aurarta daga cibi kenan zuwa gwiwa aka ce al'aurar namiji ko amma ne dalili a kawai cewa al'aurata daga cibi zuwa gwiwa kamar namiji ba su da bambanci a ba bambanci tsakanin ya mace da kuma boya a wurin al'aura suna abin da ake gudun faruwar shi ga ya mace idan ta saki al'aurata. haka nan ma ana gudun faruwar na abin ga ya idan ta take al'aurata sannan a wurin halitta Allah bai bambanta su ba ba dai kyau ya mace ta shi boya ba to saboda me za a bambanta hukuncinsu a wurin suturce al'aura Allah subhanahu wa ta'ala yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يا كي ونا النبي صلى الله عليه Ka وسلم ma matan aurenka. Wa banatika da kuma إيائنك ماتا wani sa'il mu'mini da kuma matan mu'minai ba matan auren mu'minai ba matan mu'minai mata mu'minai to su bayan ba mata mu'minai na ba a ce musu yudini na alaihi na min jalabi biyu na su sako jilbab ɗinsu in suka sa jallabiya to su sake jallabiya har ƙasa kasu ɗanye ya zanga ƙaurinsu ga waje ko ga ƙafafunsu ga waje la Allah ce zalika yi haka nan adina an yi urafna. ya yi kusa a gane cewa su masu kamun kai ne layi uzai saboda haka duk wani ɗan ta'adda ba zai cuta musu ba wurin musu fyaɗe ko wurin musu magana alfasha da makamantansu a ganin su ban nesa ma kaucewa zai yi to saboda haka babu bambanci tsakanin mata ɗin ‘ya'ya eh, da kuma bayi zalika adina an yi urafna falayi uzaina to su bayi idan suka saki tsarekinsu? kenan za a gane cewa fasikai ne a sananni haka za a cuta musu illar da ta sa kenan Allah subhanahu wata'ala ya umarni na su al'aurarsu adana an yi urafna fala yi uzaina kamar yadda shamfizi ya bayani cikin littafinsa adwa'ul bayan fi tafsirin ƙur'ani bil qur'ani babu bambanci tsakanin ya mace da kuma boya wurin suturce al'aura irin yadda ya mace za ta fitini maza da kyauta ta ɗauke musu hankali ita ma boya haka nan ce saboda haka babu bambanci balle musamman a cikin Allah cewa ta rufe cibiyarta kawai zuwa gwiwa al'aura kenan la duk gaba ɗaya jikinta al'aura wasu malamai suka fidda fuska da tahunan ko hmm, wasu ko fuska da tahunan ba su fitar ba duk gaba ɗaya jikinta al'aura to sai ya ce wa yi su habu saturu badaniha la ha to ce mustahabbi ne ta lullube jikinta amma ba kanta ba da sai ta lulluɓe kanta ba to sakin kanta ai wani bala'i ne ko kuwa fitina ce to saboda haka duk jikinta gaba ɗaya sai ta lulluɓe kamar yadda suke cewa wal mar'atu kulluha auratun ko wal mar'atu ko to habbo yakin ta shiga ciki ita ma kullu kulluha auratu wa taqdiyatul mustawladati cewa ita boya wadda ta haihu da ubangidanta ita an ba ta dama ta lullubi kanta cewa yin haka nan mustahabbi ne ba wajibin ba to wajib ne ita ma ta lullubi kanta da fiska ake da saɓani, malamai ke da saɓani. tsakanin sheikh nasiruddin albani marigayi allah masa rahama da kuma manya-manyan malaman saudiya kamar su bin baz abdulaziz bin baz rahimahullah da kuma muhammad bin salih al-usaimin rahimahullah da makamantan su fozan da da jabrin da sauransu su suna ganin cewa wajib ne mace ta lullube fuskarta sheikh nasiruddin albani ya ce a'a ba wajib ba ne sai in kana gudun fitina sannan ne zai zama wajib in haka ba asali mustahab ne da lullube fuskarta fuska ɗaya ba kai ba kai kan wajib ne a lullube amma fiskarta to ta saki fiskarta sai in tana gudun fitina to wannan za ta iya sake niqab ta rufe fuskarta to daɗa su kuma suka ce lalle wajibi ne a sanadiya haka akwai littafi mai hujjoji masu gauni da sheikh nasiruddin albani ya rubuta a rudud littafin kenan sai da aka samu wannan littafin eh, sanke ba a bar shi shiga saudiya gaba ɗai saboda irin hujjojin da ya amfani da su to duk ɗalibi ya karanta Allah so shi na karkata ce in kai gaskiya shi kabi eh. saboda haka za ka hana malin da ya shiga saukiya su kuwa ɗalibai suka san biyan da suka yi suka shiga da littafi hmm. an kai ta fotokofi an kai ta fotokofi littafi yanzu aka yana da fotokofin littafin da ne yau tun muna karatu saudiya to sai saboda haka ba wajibi ne a ce mace ta lullube fuskarta ba sai tana gudun fitina to wannan za ta lullube fuskarta to ba bambanci tsakanin ya da kuma goya wal al itqi haka na ita ma wanda aka yanta ta cewa ita ma mustahabbi ne ta lullube kanta sai babu dalili akai wal hurratu kulluha auratun amma suka ce ita ya mace fuskar ta gaba ɗaya jikinta ko ina al'aura ce illa wajka ha wa kaffai ha banda tafunanta daga nan wayar hannu zuwa yatsu su a tafunan cewa nan ba su ta rufe su ba a wurin aikin hajji kenan an hana ta rufe su sa sahon hannu a hana amma ba haka ba ko su babu dalili mai ƙarfi a kan haka ne suna amfani da illa ma zuhara min ha to illa ma zuhara min ha fassarar da wasu malamai suka bayar kuma daban mace ta yi kwalliyar ta sa tufafinta na ji da gani sai ta kawo a baya ta ruha sama rufe wannan kwalliyar da ta kasa tana tahiya sai iska ɗauke a ta aka ga tuhaki ta ƙwarai na kwalliyar da ta yi a ƙasa to wannan ba ta da laifi zahara bi nafsihi ba ita ta bayyana da shi ba ko mhm. Ila ma zahara face sai abin da ya bayyana to ta huda su suka bayyana bayyana da su an kai hitowa da su an kai duk da su farko ba lullube su ba dan fahimta ko saboda ga cikin tafasir namu waɗanda ke da wannan ra'ayi illa ma zahara min ha sai su ce alwani huwal walwajhu walkafaini da eh? saboda haka ko su ɗin mace lullubewa za ta yi wa eh, kafai haku hmm? wasatiru eh, alhasifu lashaf sannan tukurafin da ake nufi ya zama a satir mai lullubewa shine alhasif mai kauri lashaf banda wanda yake rariya ana cinkan duk abin da abba ya gare to shi wannan fi zama sakir saboda haka aka sanya wannan sharaɗi ya zama a hasifin sabigun ko hmm, ya zama mai kauri ne wannan abin nan mai yalwa ya turu zuhura kadamai ha kamar yadda mai risala ya ce eh in mace ta sa tufafin tun sama yana lullube da ganta, su sa'an nan daɗa su samu walhimar wata ƙanna ubihi ta samu malullubi ta lulluɓa sannan daɗa ta shiga sallah wa mallam ya ji illa hariran wanda bai samu tufafin da zai sutuce al'aurarsa ba face tufafin alhari ne da aka haramta wa maza sanyawa ko na najisan ko tufafi mai najasa ne sallafihi to ya salla da tufafin haka nan da ya sallah tsirara to goma ya sa ya ɗarma alhariri ko kuma ya ɗarwa tufafi mai najisa ne ya yi sallah da su wa fi jitima'ihima yuqaddimu na najis idan ga tufafi alhariri ga tufafi mai najasa wanne zai amfani da shi tufafi mai alhariri tsabtace ne amma mai najasa din najasa a ciki ko ba abin da za a kawo da najasa gane shi to ya yi amfani da tufafi mai najasa ya bar alharini ya da ko saboda mai aka haramta mai eh, aka hana mai yin amfani da tufafi mai najasa saboda najasa inda ba najasan ba an halatta mai duk lokacin da aka kawo da najasan nan ya zan halattacce ko to ne babu sanda shi zai zama halattacce an fahimta ko mai wannan shi malamai ke ce mafi ƙahu in kai ne za ka ci ga tuwahi mai tsarki na kuma ɗauki mai da dafa to alhariri ba halatta ba da yana da yasa da bai da jasa duk gaba ɗaya ba halatta ba kai namiji kaɗar sa ba amma shi wanga da aka halatta ma saboda jasa aka haramta ko a ce haramcin mu'akkatun ne na wani ɗan lokaci ne zuwa da an kawo da najasar shi ke ne to saboda haka ya yi sauƙi ka ɗauki shi ka tsarma sai ka yi sallah wa qila wasu malamai suka ce a Alharirin haririn ne zai sanya tare da cewa ya zo da sigatun tamrib ko wa qila saboda haka wannan ra'ayin ba mai ƙarfi ne? wa man adima sa'ira wanda kuma ya rasa suturar da zai suturci al'aurar shi da shi to salla uriyanan ya salla tsirara da lokacin salla ya yi ba ka da gawo ba ka da baya a ce yi sallan ka tsirara an gane ko hmm, ka samu in akwai wani wurin da za ka laɓe cikin duhu to laɓe cikin duhu suke sallar ta tsirara ko amma ya tsaya a wuri satirin wanda zai eh, eh, suturce shi ya zan koda mutane na wucewa ba su ganin shi ƙa'iman kuma tsaye zai yi sallar Raki an sajidan yana ruku'u yana sujada wa fi jama'atul ura ina a cikin jama'a ne kuma al'ura duk tsirara suke fi zulmati amma cikin duhu Ya su sallah ya taƙaddama imamuhum liman shi shiga gaba inda cikin duhu da inda ya duhu na ba mai gani wani ko to a liman shi shiga gaba wa yi sallu na zalik da yi salla haka nan cikin rufin aziri Allah wa fi har aulailun mukumir in a cikin yini ne za su yi sallah tsirara ba an fi lailin mukmir ko kuwa cikin dare ne mai hasken wata ila wasu malamai suka ce yamfari da kullum bi mawdi'in kowane ya salla daban ya koma can wani wuri daban da wani bai gani shi wa jama'atan wasu malamai suka ce a'a za su yi dai sallah cikin jam'i amma ga bina kowa ya rince idanu an fahimta ko da suka ce kowa ya rantsa idanu a lokacin liman ba gaba zai shiga ba cikin sahun farko zai tsaya tsakiyar sahun farko kamar yadda mace ke tsayawa za ta yi limanci tsakiyar sahun farko shi kenan ga sahu dama ga sahu hagu liman na tsakiya wannan duk yadda bi al'aurar liban sallah ta lalace kada da ga al'auran liman sallah ta da lalace da haka kowa ya sa gaba ya ta kadi ta kadi ya ta ko na'am to wannan al'aura dan wanka wanda ba liman ba sallaka ba ta lalace ba to haka ne mai kawo na rinta idanu kuma larura ce eh to kuma duk waku waku da eh maza kawo mata maza da mata bane bane to da haka magana rinta idanu ba ta so ba eh kuna da tsare idanun nan wata ƙwarar ta so muku sai ƙaƙa ke nan kame a kara ya yi ƙarda abu da idanu ne kaje waɗanda ke kusa ga liman to su su ɗan kawo da kansu yadda da za su ga al'amuran liman ba hmm. yanzu gani ya samu rikicin addini wa yamna'u talassum fi salah an hana abin yin huni a cikin sallah da ba a san huni sosai ba amma shigowar corona ya sa kowa san huni shi ne ka sa face baki da hanci duk gaba ɗaya a lullube nan bayan da ko huni kenan yawanci masu rawani <coughs> suka yawan yin huni sai a jawo rawani za bisa ga hanci a rufe hanci da baki ga makaruhi ne yin huni a cikin sallah idan babu dalili amma idan akwai dalili kamar rashin lahiyar corona to wannan makaruhin mukarhancin babu an fahimta ko? eh sannan ko kuma mai mura wanda ya san in ya ɗebe hunin nan to za su ja mai matsala to shi ma an ba shi dama shi bar huni shi rashin lahiya dai larura ka sa a bar huni din a yi huni ɗin babu makaruhi karanci amma idan ya kasance babu larura mutum na yi ne kawai don jin daɗi ko kuma ya kasance ɗebe wanda zai yi cikin sallah har a gama sallah ba zai cutar da shi ba to ya jaye cikin sallah in an gama sallah ya mai da abinu wa yukrahu kafful kummi wa sha'ri makaruhi ne kafful kum a kame bakin riga duk gaba ɗaya a tattara ba a son su taɓi ƙasa in an zo wurin sujada wa sha'ar ko mai tsawon gashi a kame gashi a ƙarmi a lokacin da za a yi sallah ko don ka a zo sujada gashin nan shi taɓi ƙasa an bai tako to haka nan makaruhi ne ba ka ba da gashin ka ya jada ne eh, yawa Allah sujada kamar yadda kake sujada abinda ke kawo haka nan yawanci girman kai shi ke kawo haka nan mutum gashi ne shi tafi ƙasa shi datti tun da shi ya wanke gashi ne ya yi shampo ya yi minana kamar yadda gayu ka sujada haka sai ga gaya ya cika yatsu ne haka da haka zai sujada maimakon shi shin da su abin da tafi yana ganin ci ah, akwai ƙasa wurin saboda haka sun zai sujada sai kafa yatsu haka eh wannan girman kai da Allah a awa girman kai eh ya dauko sai ya kakkabe hannu ko Eh, to a gwamma shi bisa ga wanda zai saka yatsun, shi ba ya sun hina ba yauwa to in ya ɗauko don da ya kakkaɓe tukunna ya kai ga jiki babu da dama an fahimta hmm. amma jiki ne shi ba jiki ne ya kura a wurin ibada to ya yi mai eh. don kura ibada za su haɗuwa da hayakin jihannama ne eh, in ji manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ya shaƙi kura fi sabilillahi kuma a ce kuma ya shaƙi wutar jihannama hayaƙin jihannama kuma ina hmm? in dai fa ibadan na fi sabilillah an <laughs> sharadi sharadi kenan to da haka a bar girman kai wurin ibada ka saki tufafinka su tafi ƙasa in kana da gashi mai tsawo ka saki gashi shi ma shi tafi ƙasa ka miƙa wuyanka duk gaba ɗai goshi da kuma fuska ko mafi darajar gaba ke na jikin ɗan adam aka ce a turmuzar da wannan fuskar cikin ƙasa abadawa da Allah wani kuma shi hida ya san biyan da zai tako da kanshi ya dai aza goshi ne bisa sun hida kai ya aza can bisa ƙasa alhali sai irin sujadar da aka karhanta kuma tsanai dole za su haɗu ga haƙar ƙani ko kuwa cinyoyi ne sun wata su haɗu da abin da ciki saboda aka dunkule shi zai yin sujada yadda shari'a ke so ko baka ibada yadda shari'a ke so kuma saboda son kanka ka fi son kanka kenan bisa ga ibada da miƙe jiki ka yi ibada sosai hannayenka kalmar su taɓi ƙasa goshinka ka turmutar da goshinka cikin ƙasa saboda Allah sai Allah ya rahamshe ka amma kai kana wa Allah rowa da kuma abin da ya baka wannan ce na roƙon Allah Allah shi bashi lahiyan da lahiyan da ya turmuzar da goshi ne kasa Allah bai bashi lahiyan da zai sujada ba ina ce shi na roƙon Allah shi bashi lahiyan kai Allah ya baka lahiyan kuma ka ce baka son ka turmuzar da goshinka da hanci cikin kasa to inda wa za ka turmuzar ya je inda shedan ya turmuzar da goshi ya ce in kai kuɗi za ka samu in shekara nawa zai shi na yi bai sai ce a ƙaro ƙasar ai bata isa ba a ƙaro ki turmuzawa ba dai kuɗi a kasai ba ta ibada da aljanna wa shardul wasaɗi laha ko kuma ɗaura kamara? a cikin sallah makaruhi ne a kawo abin nan ne kan daidai ciki ko a ɗarma to makaruhi ne irin yadda eh, abin nan kiristoci ke kenan ko wa izalatul najasa fi shartun Guzar da najasa sharaɗi ne wurin da za a yi sallah da kuma tufafin da mutum zai sallah saye da su waƙila fardun wasu ma sun ce farilla ne yi haka guzar da najasa a wurin sallah da kuma tufafi amma ma'az zikiri wal kudura tare da tunawa ka tuna cewa tufafin kana da najasa kahin ka shiga sallah ka tuna cewa wurin da za ka yi sallan kuma akwai najasa kahin ka shiga sallah sannan sharaɗi na biyu kana da ikon gusar da najasa da tufafin da kuma wurin da za a yi sallar idan ka tuna ba ka da iko ya sallar ka haka ne marar lahiya kake kana iya sallar nan kwanciyar da kake amma kuma cikin najasa kai kuma ba mai kawar maka da najasa ya sallar ka haka ne cikin najasa ko kuma cewa kai kai sallar in ka gama sallar tukunna ka tuna sallar ka ta yi saboda haka sai a kiyaye Eh, nan za mu dasa aya abinda muka karanta daidai Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ladan da ke ciki ya ba mu iko aiki da umarnin da ake ba mu kuma ya ba mu iko hannuwa da abinda ake hannuwan mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik <coughs> wa alaikum assalam